to da 'yan mata makantan Chibok sun ko cika shekaru hudu kenan da mayakan Boko Haram suka sace su a Chibok lamarin da ya ja suka daga ciki da ma wajen Najeriya kuma tun a wancan lokaci aka samu kungiyoyi da dama da ke ci gaba da fafutukar ganin an ceto waɗannan 'yan mata rahotanni dai ko sun tabbatar da cewa tuma kafin da kuma baya sace waɗannan 'yan mata 'yan miniga masu tada kyar baya na Boko Haram sun ko sace da kuma ci gaba da sace jama'a a baya ma dai gwamnatin kasar ta samu nasarar ceto wasu daga cikin 'yan matan na Chibok ta hanyar shiga tsakani da kuma musayar da aka yi da kungiyar ta Boko Haram to sai dai kuma yayin da gwamnatin kasar ma ke ya kwato ragowar 'yan matan na Chibok yanzu haka wata sabuwa ce ta kunno inda wani dan jarida da a baya taimaka wajen shiga tsakanin Ahmad Sarki da ya fito ya bayyana ta hanyar Twitter cewa cikin 'yan matan na Chibok 113 da suka rage a hannun mayakan na Boko Haram yanzu haka goma sha biyar ne ke raye kuma waɗanda ma suka rage an aurar da su ga mayakan Boko Haram kuma tuni ma har sun zama 'ya'yan kungiyar Sarki da wanda yanzu ma ke zaune a Dubai daular Larabawa wanda masani ne ma kan harkokin Boko Haram ya mako wace gwamnatin kasar ne da kafin ta amince da wani yarjejeniya to da ta bukaci da a nuna mata ragowar 'yan matan na ko suna raye ne ko kuma a yanzu haka ma dai tuni iyayen waɗannan 'yan mata suka sama mai da martani da cewa za su gurfanar da gwamnatin Najeriya a gaban kotun duniya Mr. Ayuba Lamson da ke ma zama kakakin kungiyar iyayen 'yan matan na Chibok ya ce ya kamata a gwamnatin kasar ta ceto 'yan matan na Chibok kamar dai da aka ceto na Dabci. Shekara hudu aka ɗibe yaran nan inda gaske suke ai da gwamnati ta iya ta samu ko bidiyo ko hoto na yara nan ta tura mana mu gani mu iya cewa eh suna da rai in bi su. amma ni a karan kaina akwai bincike da nake yara nan ba wai duka suna da rai bane hmm. kuma gwamnati ta sani me ya faru da su ka gane a kawo mana dauki abun da duniya duka kaman UN um, ganan su su shigo mana domin dole za mu ɗauka mataki nan gaba a samu hanyar da za a san gaskiyar abin da mu da muna ciki da yaran amma yau ga wani ta ce kaza gobe a ce kaza duk wanda bai da amfani in za a yi a yi a fidda yaran da nan a cikin wata daya yara ɗari da biyar ai namu din ma bai shi kafin gwamnati ba ne duk mataki da gwamnati ta aiki da shi duk ba za a aiki da namu din mu a da namu ba ne in ana so gaskiya kam wallahi za mu fara tunkari neman hanyar da za mu tunkari kotun duniya hmm. a shigo mana. To wai koya 'yan fafutuka kuma ke kallon wannan lamari a yanzu Malam Musa Jika memba kungiyar amnesty a najeriya na maganin fa akwai abin dubawa to mu yanda muke kallon wannan yanayi na abin da ya shafi 'yan matan chibok din nan kaga tun lokacin da aka samu waɗancan sauran waɗancan eh, 'yan matan tun daga nan gwamnati ma bata sake bi ta kan maganan ba sai dai zaka ji kawai ana ta maganan ai muna nan muna iyakacin kokarin mu har aka zo aka yi na dabci din nan so kaga wannan abubuwa ne wanda muna kallon kaman gwamnati ta kuma karkata hankalinta wani gefen kuma ta manta da wannan magana to yau gashi kuma wani ɗan jarida wanda yake da da da hannu akan waɗannan bangare na abin da ya shafi matan Cibok, yau ga bayanin da ya fidda cikin ɗari ɗaya da goma sha uku ana tunanin ma ba su a raye waɗanda suka rage ba su fi su goma sha biyar ba amma kaga har yanzu gwamnati bata fito ta yi bayani ba su kuma jami'an tsaro ba su fito sun yi bayani ba su kaga wannan abu yana da tada hankali saboda haka shi yasa kullum muke kallon wani lokaci gwamnatin takan yi irin abin nan ne wanda wanda wanda akan ce eh, eh, eh, ka zuba omo ne a cikin ruwa in ya tashi sama ya fu ya komo kuma ya kwanta. Kawai yanzu tuni ma dai fadar shugaban kasa ta fitar da nata martani ta hanyar ɗaya daga cikin hadiman shugaban kasar wato Malam Garba Shehu game da bayanan da Sarki da nin yayi inda ko ta ce bata da waɗannan bayanai kasancewa bata ji su ba daga waɗanda suka sace 'yan matan ko kuma waɗanda ke shiga tsakanin na ƙasa da ƙasa. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.